ba shi idan na bana da shayi ne yawan jaraba ne ko ni zan siyo a a idan man ka nan dan bari in shagon mai tala dan Allah karka zauna ba iman na gaiwa wanda mako ta zan yayi kai billahi ne abun ba da ciko billahi ne abun sai da ciko la la la la la la la la la la la wayan mata ranki ya gida ina za ki je ne haka kuma da nisa in ba za ki damu ba bai zai hana da raka ki to kuma ki eh to ko da abin da ke baka min da lambar wai in a faɗa min zan rike zan rike ai haka suke turmus a kaina tunuwa nake don akwai yadda nake karɓa ki Thank you. Yawwa. Nawa ne kudin ne? Ai ban san za ta je ba ko? Za ka ɗan fita da ni ne bakin kasuwa za ka ajiye ni. Eh, nan nan dai ba nisa to kaji. Ok, ba da Naira hamsin. Eh? Naira hamsin. Na? Hamsin. eh, eh hamsin to shi kenan ok eh, gani waya na gode ni ne da godiya Allah kiyaye eh Allah kiyaye yanzu da me zan dubu dan matan nan na yan kakare ciyawa wala na yan kakare ciyawa kuma wannan mai zubin arhar yanzu na san yanzu na ba mamaki he makin na lillahi wa inna Allah ina jin hina zaga dan gaba ɗaya ciki na hauɗina kai inna lillahi kai wala na makale na rasa inda zan yi na makale a wajen kai dan din dan kuma wannan fa na nemi mai ya raina mun hankali wallahi wallahi Ka ga miki ya tsaye ta daga gare ni yau <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma na ga raina mun hankali da ka tafi a so biskit kawai ka zo ka shanya na nan gaba ki wannan cikin ya kulle na riga na sare da shi a ce da mun sare da shi yake kayan yunwa haba shiru har yanzu me kake wani dube-dube ya ko wani ne ka kafin hamsin kuwa rainin wayo ka sai rogo ma gyara da dankali <laughs> ban gane ba na baka hamsin ani abin da yake ban mamaki kamar yaya an gyara kafin san Allah in ba zan yarfa mamari ba Allah dina wallahi ka ji an yarfa mamari wannan hankali ne in mika ma hamsin ina cewa ko ni zan sayo kai wai ka kana cewa a bari in je wata nan kanuna mun zamananci eh kanuna mun kanuna kanuna mun iya hege ni ma dan sai an dan fare ni tsaya ma eh, eh, eh, tsaya a zauna ma nake ki fa ban ga kuɗin nan ba ya hausa ba gansu ba ai dai daga nan din nan da ka ban na dai san na rike kudi a hannu eh amma sama ne mm. ko kasa ne eh ina dai ban san ina dai da ma'ana kana hen kwaya ne ko kwaya ka sha ko kuma me da Allah da Allah da Allah da Allah da wasan maza dan ba ni da din dan Allah da wallahi ka tsaye na so mi ke ma na kasa fa saboda yunwa dan Allah dan Allah dan dare uwarka da ubanka ka bani dan Allah Allah ban ganta ba wai Allah fa kace Allah wanne ya halice mu kake kake rantsa ba da Allah a yanzu dai ban ganta ba wani ka ma cikan da surutu ba gaskiya kaga to fa a duniya ban taba samu kuma wani mun raina hankali irin da ta kai ba ni fa wallahi da a ce ni mai kuɗi ne da ka fata min da hamsin nan gwara ka fata min da tiriliyan Allah ni ba akwai wani ma ban yadda da shi ba ina jin shi zara hamsin din nan to kuma sai kenan ni kuma saboda kare nan wayo ka taho guri na maimakon ka tsaya can ji labarin ya kai ka gurin in ma ya fi karfin ka ni kuma saboda kare nan hankali ne ka taho yanzu ne abin ya faɗo miki ta je da ita shagon nan wani ne zare ka ka aina ka saka a baki ko tunda bakin naka ba a samu fan ai billahi ka san Allah da Allah da Allah ban kudin dan daraja Allah ban biskin nan dan Allah dan girman Allah ka kalle dan Allah ka bani dan Allah ka bani ma. ji na rage din ka tara tashi tsaye ko ta kai da tashi tashi kai musu randa ka san wallahi tashi zaki akan kudin tashi kai suranda kai suranda in caje ka billahi da na caje ka tashi duk wanda muka cuta Allah ya kashi gunnan in Allah ya kawo shi in Allah ya sa ya kawo shi ya ka a gurin ni in tafiya ta sabin eh billahi da na caje ka zalunci ai ba abin yi bane alquran zalunci ba abin yi bane naira ne haka nake billahi zai cika sarar ba <laughs> mugu san mugu <laughs> <laughs> za ka iya boye ta ai ai gaba ki ni ko ba ko ga mai ne da kai ba to ba ni biskit to na san an biskit kenan ba ni biskit ai ban ji hamsin ba na san an biskit kaga eh. Allah ya huci ba ni kwantar da hankalinka a kwanciya ki a hisa da shi ba na hamsin ɗin ko ka ban biskit to ba hiran baka da a dubu ɗaya take ka ɗauka ai ba haya da kama ba <laughs> ai ya fi karfin hayar Allah ba haya da kama jiya naira hamsin nan nake da tafiya yau biskit ɗin a yanzu na ta iya zama dubu goma dan dai kawai mu dai ba mu saba sana'a bane ba aikin fari ba ni ba ki mu wanke biyar mu tsoma biyar mu kai biyar bakin mu kawai ne dalili tsaya mana eh da kace ba ka hamsin ta zama dubu eh kabari ma yanzu ba ya kai dubu ɗaya kabari Allah ba mai alhasa na mutum eh <laughs> <laughs> kana ganin wani misali mutum ta ta tuni? A to wai gama ne Allah duk wajen kwana zuba mai arha kabari. To ni gaba ki ɗaya misali me ka magana kabari ka san ba san mutuwa nake ba sai dan ta kama dole. Wai ma anana baka a can. O oh, a lahira kenan. Eh. To <laughs> shikenan shikenan na da wannan kaga duzuri kenan he ka dauki. <laughs> Ah. Allah Allah ina aljanna kana can kai kuma. Yanzu dai barin ji. Ina zaka je? Na ga wata kabila ta yi wanki. Eh. Dab take da hanya ne wannan abin da ya faɗo. Ce mu fita aiki mu je bismillah. mafi aiki ko da kayan da mun yawa haikan ko eh ban da kan nan ban da kan nan dan ne nake yawo da jakar ana din rigima da jawo ni zaka nuno <laughs> kawai ne <laughs> ban da ka ko kuma baka da ta ko mu tafi ina yanzu idan muka hasiya muka tuna musu in sun gani suna so dinga shi kenan kawai ya fi sauki na kin gane tabbas haka za a yi insha Allah Ko kuma su hajiya su diga ne irin nan? Wallahi kam ina ya aiki. Na gajiya. Ya gida na ku aikin? Lafiya ɗanar. Asiya. guda biyu da sai wata guda biyu. Shi kenan babu damuwa. wahala. A ba kowa da ya. Na gode sosai. ki ga mutumin nan yau yadda faran faran din sa ya ji wuta ba dole ya ba kin san kai da mijina da baya kin san maza zuma ne sai da wuta wallahi ke ka sai ne kin gidana na kaina? Amu. yau gaba ɗaya wani jin daɗi kake yi wato har gobe ku matan mu ba kwa ganewa mu kuma maza da ke ganin mu ko ku ne sirrin farin cikin mu matsawar namiji zai dawo gida ya tarar da matarsa cikin farin ciki to shi ma dole ya farin ciki tun kafin na shigo gida nake jin dare ki da ihun ki shi sa ne ma na ji gaba ɗaya zuciya ta yi tas wallahi yau farin ciki kawai yake ji daɗi yake dama duk laifin ki ne da zan ninka dawowa a kowane lokaci ina ganin ki cikin farin ciki dole za ki same ni ma cikin annashuwa yanzu gano tara ki kai mata za ta ji daɗin sai da ke sosai yana da ƙanshi ina ka samu wannan da sai da ai inda na siyo wannan lesin a nan na siyo shi kanti ɗaya na siyo tare da lesin kuwa mama na siya ba ta gan shi ta ce min gaskiya ya yi kyau da to ai ku zan siya kalan mata zai mata kyau

Ke ga mai miji kin shige kin banni ko? Kai, amma gaskiya turaren nan yayi kyau. Ai babban turare ne biki duka kin gani ba? Allah. Ai da ka gani gaskiya. Gaskiya yayi kyau sosai. Ai mijina ya iya turare turarurruka. Nan da kawai ne bai dame ni bane shi yasa. Ah, ashe baki tafi ba. Wallahi ban tafi ba yanzu ne nake shirin tafiya. To, ina so zan je gidan su Hajiya ne. Kin ga da ita Sadiqan ta shirya? Ai sai mu je in rage mata hanya. Ah, na shirya fa ni. A shirye nake bara ma in tashi ko sai ya rage min to shi kenan Ina jiran ki a Bara in tashi kawai in bi shi mu je. Kawata an ji ba ta sidda shikenan kuma. Ah, to mantar ka ba ta siddan fa. ai kayan mijina ne baci to babu inda zaki je ta tafi ka ka tafi ka yale ta a ya hakuri kawata bara in ji ya hakuri bara in ji dan kin bana hakuri da babu inda zaki bi shi wallahi alaikum. Ina na riga na gama ba wata matsala. Idan har kin san baki gama ba ki zai ki kammala a nitse ni zan zauna in jira ki har sai kin kammala. Mu asuwa kare da gudun layya. a ku asu manya mana. A ba wani irin manya manya ai sai ku da su asiya suna cikin gida. Ku ne manya. yawa sadiqa dama ina son yi magana da wannan zaman da kike yi me zai hana ki samu jiki aure ai da su yafi miki wallahi ni ma ina wannan tunanin ka san mazan yanzu ne fa ba su da kirki sai an tsaya an duba haba sadiqa yanzu digi wannan kyawun da zubi da tsari da Allah ya miki ki ce kin rasa mijin aure ke ma kin san ba wanda zaki faɗa yadda wallahi ina so in yi aure amma ka san yanayin mazan ne sai a hankali kamar ki yadda Allah ya miki wannan tsari da zubi ke ce kin rasa miji ina ake ma san wannan zance ne sai dai an hankali sai an bincika maza yanzu wallahi kwata kwata ba kin ki gare su wato inda kin san irin siffar da Allah ya miki ko da ba ki faɗa ka ba yanzu ga wannan lesson ki ɗan kashi. na yi imanin za ki ƙara taimaka lesson nan ki taimaka lesson nan ya ƙara zubo da kyawun ki da kuma zubin tsarin ki Kai amma fa na gode kai baka gajiya haka ne kar ki damu ka da kaga in ka ci wannan ka hada da wancan malam magana ta kare sai dai kuma matsalar rashin ba ya zani me dabara dan wallahi ba zan barke mun shata me dabara ne kai kawai ya wuce hadiya <laughs> wallahi da ni babu nake ni da so nake mu shiga ciki ne ko kuma ake ya kake bayani mana wani abu nake kirkirowa a raina yayi kai daidai kai daidai kana ji ina jin ka nan fa abinci ka gashi nan ga nama ga abinci duk sai ka zaba sai wannan ranka ke so billahi da sai wannan kaga in ka ci wannan yanzu wannan ka cihi da anjima amma malam dare yayi lafiya sai dai kuma aljihun ba kuma ba za mu fice gurin nan ba ni dai na tabbatar da sai mun ci abincin nan ko da tsiya ko da arziki amma me shawara ka to wai daya gabi na'am hi yanzu wancan me hi <laughs> wa haka wannan aikin banza hanjin rago ne <laughs> ya karana ɗaya, ya sha suya yanzu gidan ka ci wannan yawa an jima ka ci wancan yawa ka da yawar zakin shugaba <laughs> ba zai ba zai ba ka ga gari yawar wari yayi to kana ji da kyau ina jinka shi yanayi fa komai tsari ne ake yi da mu da ka gani shi an tsara saboda haka mu nan ba mai tsari ba fa bugu za mu ci ya kake ganin mu shiga ciki ne wannan muka tarar da ci a sa ka gane kai lauma bi anan lauma bi anan in rigima ta kace me in ce ku rabu da shi na sayi rigimar ka fita a guje ni kuma sanye ta zan da kaina za mu je mu ci yawwa amma ni zan fara guduwa kafin kai ka fito ka gudu a shi ne baka ji bayanin da ne ba eh zan fara guduwa idan kai ne mai dan karamin karfin ai kai ne mai dan karamin karfin ai A ah, mutumi na ana nan kenan. A Ya gida. Ka santa ne? Ina ruwanka? Da ka tambaya ka santa bai kuma abu nan. A hera kika zo. Kai ka Kai, wani abokina na zo aiki yake a gidan biredi. Wallahi da kwafa kashi muke kuma sai kuma muka canza sana'a. To aiki kake a gidan biredi ko? Hassan na ce maka zan je anguwa in karbo ɗinki to shine da na je sai na dawo na fita na ci abinci. daga can din ya cike wani yawwa dawa ina so in maka godiya akan abin alkhairin da kai min abin alkhairi wani iri kuma kai fa irin wannan abin da ka fagi ne baki. ke kai ka kai ba da kyaki ya ake kula ko kuma me nace abin alkhairi ya miki wallahi bai taba gani na ba kawai ya biya mu kudin ta sau da ya kawo nan ya biya miki kudin ta sau da ya kawo ki nan Allah sarki hakan Allah ki daina gyamar nai maki abin alkhairi a'a

amma ba san mace amana bane kai ba san mace amana bane kai sai wannan karan wallahi jama'a bani illahi ladhi bani kai kai girma da yawa kuma ka ringa abar ai na ce ma rance ka san Allah sai ka bani kwarar kwarar sai ka bani bani a nayi mun nema magana na ce ma rance ban hamsin dina kyale ni ba ashe hamsin din nan gaba kiya ni ka ban ni wata kai mu iya kai kuma na ka ba ka ka da budurwa wace ba aure ta za ta ba komai ba ka duba ina ta riga ta ci aminci kana da kudin a jikinta amma ni ka ban ni yunwa za ta kai ban hamsin dina ai na ce ma rance ban yarda da rance ba hamsin dina za ka bani ai ban na ɗauka faɗuwa ta yi sai ka ban hamsin magana nake ma ya ba wani magana kawo hamsin kawo hamsin kawo hamsin haka na namiji ba a hannunka ba Allah kawo hamsin kai ni ka ce kana ni ka ce kana eh wata daga gari yawan ya gida ya aiki amu alaikum salam wa rahmatullah ina fasashin godiya na ji daɗin kyaututtukan da ka yi mini a ah, ba komai ai girman ki <laughs> ko sai ka riga cewa girma na ne ha ki mana ki girman ki ne mana ina ta girma bayan ga ku ga su Asiya. Haka ne mana. Ko hmm, dama ina gida ne nace yau ya Allah bata dan zirce ba nace to bari ta ni da fatan lafiya. Ayya wallahi wani dan aiki ne ya na zuwa amma insha Allah ina nan tafi. Allah ka ki maka. Amiran kai da ina gode sosai Allah ya ƙara arziki. Ni yake da godiya. Ina gode sosai. To shikenan sai kun gani na gode. Um, Asiya, na ce kowaiya mutumiyar kwana biyu na ji ta shigo. sadiƙa ƙauki mana. na ga kwana biyun nan ko da yaushe tana zaune ta kawo miki ziyara kuna ta faman hira. tana nan. Gaskiya tana da kirki. Ko? A kwarai kuwa. Kin san gaskiya ni ina da wani tsari. Gaskiya duk mutumin da ya damu da wanda nake tare da shi ko nuna ƙaunarsa ga wanda nake tare da shi to gaskiya zan ji nima kawai ina ƙaunarsa ya burge. Gaskiya ne. Ok yawwa da Allah duba akwai makullin mota na a wani gefen gari. da kuma in kira baka yake na mota gyara birki na ji birkin ya shanye hau a haka ta fita jiya din motar ce kawai birkin yake shanye a lokacin ya kawo sai ɗauki mm. Allah ina gaya mutumina ai wato tsarin da ka dora na kai ba karamin jin daɗinsa ne ba kada ka zo ga yadda tafi da tsarin ita kanta kawon matar ta fa kawai kallon abin take yi kamar gaske so yadda nake ta koda ta ina cewa ita mai kyau ce ta iya wanka ta iya waye sai wani irin gyara tsayuwa take ita ita gashi ana koda ta <laughs> wato hawa wani diresin take dauka <laughs> ita ai wani lokacin take gashi ga ita ga mai kyau bata san duk planin bane <laughs> ai bata gane ba ko ba za ta gane ba to ai baka sani ba da asiya ba ta ganewa ne ba kowace mace bace ba kowace bazawara bace take ƙaunar ƙawarta a gidan mijinta ta fi so ta ganta ta ƙoƙarin fito da ita saboda su samu wanda za su rika zaga gari da ita su ba sa ganewa wata hanya ta wa'azantarwa ko ta faɗakarwa na yi amfani da ita akan mata ta ji ko ta gani kaga na yi amfani da kaset nasa bata ji ba na yi amfani da kasa ɗin kallo na bidiyo a yau azantar wannan bata hmm. ɗauka ba kai hatta da littafi irin na watsantarwa akan mace ta yi tsafta ga yadda za ta gyara mijinta amma kullum abin da lalacewa yake kazanta rashin tsafta rashin kulawa haɓa amma kwata-kwata na gaya ma yarinyar nan ta yi ganewa abin da ce to wannan wani irin al'amari ne ya za a yi rayuwar ya mace ta yi babu tsafta a gidan miji <laughs> to ai yanzu ba gashi nan ka ɗauko hanyar gyara ba za ka ga me zai faru ai ko gashi nan don ko in Allah ya soya da wannan hanyar da nabi sha Allah sai na gura kansu <laughs> Allah mutumi na <laughs> to ai baka sani ba wallahi nan da kaɗan ɗan lokaci kaɗan za ga Asiya ta daina saka mata fuska ba za ta ƙara barin ta shigo mata gida ai ko da na ji daɗi buri na nan wallahi hatu ai gaskiya na ga alamar wannan hanyar da na bullo akan kawarta zai gyara al'amarin to kwanan nan za ga canji wallahi billahi sha Allah in Allah ya yarda ai kwanan nan da ga canji in Allah ya yarda sai na sai na gwada kansu <laughs> ai ba za ta ƙara zuwa gidan ba ba za ta ƙara barin ta zo gidan ba ai so nake ga suna gwara in zo da kai na raba shi kenan bukata wallahi ka duk wacce ta zo ma da ka nuna kawai kake so za ka aure ka ga ya za ba za ta ƙara zuwa ba wallahi ba ta bata ba Gaskiya na yi fushi. Yau kwana uku rabon ki a gida na. Ki yi haƙuri ƙawata, yau dai na miki alƙawari insha Allah zan shigo. Ai mutumar har tambaya ta yake, wai ina mutumiya. <laughs> Allah sarki ya tara jini, yau ko za a gan mutane. Ai gwara ki zo, kin san akwai bayani. <laughs> Allah ƙawas, Kisan ba a rasa a gurin ma. Insha Allah ga ni nan ba jima kaɗan za ki ganni. To shikenan Allah ya kawo ki lafiya. Bye bye. hello amin wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da har ina cewa za mu sanya cigiya gidan rediyo a dai ya haƙuri yau insha Allah za ku ganna a gidanku ba da jimawa ba ya dai kamata da har na fara zargin ko laifi muka yi ko ɗaya in ma laifin ne ai manya ba sa laifi ku kenan ba ku laifi hmm. kai dai kana so ka ringa bani girma ni kuma karama ce to banda abinci mu ne muka kira ki da wannan girman ba ke ka kira kanki da shi ba saboda ka aida ma shi babba haka yake sai dai ka kira shi babba amma shi ba zai ce shi babba ba tun da da kake bani girma to na gode muna nan dai muna zuba gaskiya kuma fata na dai a cikin ɗinka ne sanin da na ce ke ci ga ki ƙara nesa kyau ba nesa ne zai ƙara mai kyau hmm. ba ma ya ƙara min kyau ba kenan idan kika zo zaki tabbatar da cewa ni ne nake da gaskiya ke ce ke ƙara nesa kyau zaki tabbatar da cewa maganar ki ba haka bane lisin ne zai ƙara miki zan sa lis ɗin a jikina in zo da shi zaka ga shi ya ƙara min kyau ba ni na ƙara masa kyau ba a'a sai da kin zo din da za a gani ni ne da yake da gaskiya ko ke da gaskiya Wallahi kin gani na ɗauko gajiya. Wallahi kuwa. Zan samu ku ragowar shayi a gidan nan? Babu komai a gidan nan. A yau ban yi sa'a ba kenan. Mai gidan naki yana nan? Yana cikin ɗaki. Wallahi ya kira na har sau biyu yana tambaya na wai kwana biyu baya gani na. Shi Jamilu? Wallahi ni na ne mamaki tunda kin ga ba san ƙawancen me yake yi ba. Wai maganar wa nake ji ne? Wallahi ni ce. da har ina cewa za mu sa su gidan rediyo a shirin kina hanya a ai ku gashi na zo ka to sannin ki da zuwa yawa sannin kin ga kin huta shin sai mun kai gidan rediyo ci ga ina sai ki ta kusan da zuwa tambaya ta ma kike me haka kina tambaya ta ne ma me haka to abin da kika yi shi zaki ba a cikin gidan nan wani irin rashin mutunci kuma latsin nan da kika sa na jikin ki uban waye baki shi na lillahi wa inna ilaihi raji'un waye baki shi nake tambayan ki wallahi shi ya bani ba tambayar shi ne ba na fuka algungu ba akan me ya dauki nasi ya baki ki gaya min kawai Wallahi kawai ɗauka ya bani. To wallahi sai kin cire shi. Kin fita tsirara a gidan nan. Jamilu! Jamilu! Ki gaya min gaskiya na ce. Ki gaya min gaskiya na ce. Ah! Asiya, me haka ne? Aje wukan. Na ce ba zan ajiye ba. Na ce ki ajiye wukan nan ko? Ki ajiye wukan nan. Algungumi kawai. Na da ɗaukar laska bata. Na ce ki ajiye wukan nan ko? ba za a jiwa kokana ba sai ta cire kayan da ke cikin cikinta saboda ba ubanta ba ne ki aina ki ne Oh, goyon bayan ta ma kake a gabanta? Ni ba mijinki bane ina gaya miki abu kina ki Gaskiya wannan salon munafurci ne wallahi. Waye munafurci? Kai! Ni ne munafurci? Kwarai. Saboda na yake lesi shi nake kira na munafurci? Kwarai da gaske. munafurci ne mana wannan ban sani ba an yi kyauta me tsakaninka da zaka ba kawata kyauta ni ka mara jamilu na mare ki kuma wallahi tallahi sai in daɗa miki ina mijin ki kalle ni ki ce munafiki ke ku fitar ka gidan nan sake ganin ki a gidan nan sani da zuwa to sani da zuwa kawo jaka wallahi ni abin mamaki ma yake ba ne na zo na tadda gida yayi tsaf sai ta faman tashin ƙarshe yake ina baka haƙuri akan abin da ya faru akan abubuwan da ya faru kai haƙuri babu komai wannan na saba zuwa in zo in tarar da ke da ƙawar kuna hira yau ina kawai take wa aini da kawa sai dai a lahira idan ana yi Allah duda Allah ce wai um, eh Allah ka dena wannan magana mu shiga daga ciki wallahi da kika san yau aka kawo ki la ilaha illallah eh.